mai abun hawa a ɗauke shi ga wanda ke da ikon ɗaukar shi ala rahilati kamar ne ɗauki mutu a kan mota haka nan in yi roƙi mai bukata in yi roƙi ne ɗauke shi a kan mota kaga ai mutazu ne wannan ba mutabu ba ya fito al-mahmal Wayan yanbaghi ya kamata fi misali hadhihi al-mas'ala a irin wannan mas'alan ma mana magana hukuncin roƙo أن يظهر الشكر لله وينبغي في مثل هذه المسألة أن يشكر أن يظهر الشكر لله تعالى ya bayyana godiya ga Allah kai mana idan misali irin wannan roƙo na bukata ta kama mutum to ya kamata kafin roƙo ka gode Allah ta ce alhamdulillah na gode Allah ina da yadda zan yi sai dai raina ta kala ne kaza da haka ko za ka yi amma yana gwada Allah amma rai al'ammaratu da so'i ta kala min wannan roƙon eh, eh. ce eh, wanda za ka tambaye wanda mutum zai tambaye sai faɗa maka wannan magana shi sai kafin na da Allah ya tambaye wanda wallahi zan iya zo nan da kafin bacci amma rai da ka kala ne tun da an gwasu nosu za ka je ka ajiye ni a wuri ka ba da ya dace ne kawai kwace ne amma zan iya tafiya a rai na ta kala ne malalaciya al'amma ta bisau ina ne ke kai kuma za a je mashin ɗin gana nan su kana shi za ka je kafin bacci hanyar zuwa ka daina zuwa ba ko gurbin kafin bacci ce da Allah ta aje ni a kwanan can canje rai na ta min ka dauke ni ka aje ni a kwanan can canje ɗan dauke ni in dai zan amma zan iya zuwa amma lalace mutuwar zuciya ta ta jami ya kai bai mutu ba haka kuwa ga zai zuwa mutum ya haka ya gaya maza abin da ke ciki shi ganin naka na jin ka gaga a an kana da kuɗi ka a ce wannan kuma ai wannan ko mutuwa kai kama ta yi masa ba dan ba zariya ne ba ka koke kuɗin sa ne nemi saboda rikin godiya ga Allah saboda Allah shi ne ma da kuɗin ka wannan kai amfani da kuɗin ka ne amfani da su ba ka da so za ka yi taka zuwa ga kafan bacci za ka iya za ka je ka dawo tafiya a kan kare ma to amma ka zai lalace wani bashi kafan bacci ka ce don laje ne abin nan amma kana da kudin ka aljihu ka roƙa wannan na nuna baka da rabo ba ka zame me wanda yake zaune a masallaci yana da dubu yana da nira dinari biyu an yi masa sallah ba saboda ina cin kari. duka gudanzu ne fa aka faɗe su istirari haja kuma fasawa mako ne istirari za ka mutu in ka yi ba in ka samu wannan abu mutuwa za ka yi irin sanyi irin yunwa shi ne aka ce za ka iya roƙa wannan rayuwar ne amma kana da wannan kuma bukata ce ta sama za ka iya yin abun ka to amma kana ganin za ka wahala kafin abun yiwu za ka ci azaba kafin ya shina ka ce ka iya abun nan bukatar ta kama ka dole amma da kudi a cikin ka ka kama hanya ka tafi ke ka wuce ganin sani sai dan shi ce zo ya gana ina za ka sake kafin ba ce zo mu rage ma hanya to nan kuma daban hmm. wanne wanda a wurin mutum ne kake ta aka ce idan mutum zai raƙe mutum ya gode wa Allah ta kwana. a ina ni zan gaya masa ba bukata nake da ita ba domin ga kaɗan ka wata bukata ce ta dole zan je yin abuna amma lalace rai na ta kala min rakan ɗauke ni mutuwa zuciya ta ce shine wayan baje fi mithli hadhihi masala an yuzhira shukra lillah ta'ala wala yasalu su'ala wala yasalu su'ala muhtajin mutum ba zai yi roƙo roƙo mai bukata ba bal ya kolo ana mustajani bima amlikuhu ni wadatacce ne da abun da nake mallake da shi Allah ya bani wa innamal nafsa talibu ne raina ce take nema na take bukata na da kaza فيخرج بهذا عن حد الشكوى هذا ونن متبع سيكو كقارن الله با شكوى لله تعالى فلا الله هنا قومي أما هرينا تكالاني كما كاسان لي با بامي متنسي سيوا tana so wata bauta wahala ba zan اولا kaza نكي haka nan da ke ji isa اغنم بكي kaza in kaza ya fito hmm? sama sama hmm? to wayan baje an yas'ala abahu ya halatta mutum tambayi babansa au qaribahu ko dan uwansa na kusa ya tambayi wanki ya tambayi kanin shi أو صديقه ya tambayi abokinsa alladhi la yanqusu bidhalika aidi fi ainihi jiya injiniya kana magana kan wannan to mutum abokinsa fa ko kaza ɗinsa fa ko kaza ɗinsa ba to shi ne wannan baban mutum kaga in akwai zai ma ba kawai ma fata fata wanka kanin ka kar da cije cije sadiku wannan kai kasan sadiki ka sadiki hani wannan layin kusa bi zalika fi ainihi mutum ba zai na kafa da irin shi aw shaqi alladhi qa'adda lahu lil makarim ko mai rabawa wanda ya tana da dukiya fa don karamci kawai fa yakhruju bi zalika min adh danan mutum ya fita daga kankanci wa in akhadha mimma ya'lamu annahu innama atahu haya'an ko bacci kuke ko eh? wani wani wani abu ne da akan mai gino shi shi na zuwa don da dama ana jahiltansa da gangan mutum idonsa kan rufe idan yana neman abu kawai a biya masa bukata ne a gabansa shine a gabansa to idan mutum ainihin me yake da suna ya roƙi idan eh, ke wa in mai ma ya alamu ko da lahu ko da mutum ya karɓi wanda ya san innama a afahu haya ya ɗauki wani abu ya bashi ne saboda kunya ai ana yin haka da yawa mutum zai iya roƙe ka ya roƙe ka ka duba ba yadda za ka yi kawai ka ka ɗauka ka to mutumin da iya wannan har ka gano wannan abu an baka shi ne saboda kunya lam ya jaz lahul daga wanda zai roƙa ya sake karawa ya sake nacewa ya gama ka da Allah wani kunya ya sa ya ɗauki wannan abun ya baka yana za akwai hadisi ma wanda daga ce duk mutumin da ya karbi irin wannan dukiya Allah ba zai sa masa albarka ba sai Allah ya kora masa rashin godiya rashin albarka abu sai ya zama kaman a ce ma a ebi ruwa a watsa a cikin sabon gini ana zuba wa yana shan yawa lam yajuz lahu al-akhru wa yajibu radduhu ila sahibihi ya kamata ya mayar da shi wa mai akwai wanda za ka gaya ya sabon takalmi kawai ka ɗauka sai ta jin daɗi hatta jin da mamita kuma mita sai zai jin daɗi amma akwai wanda ka ɗaukar mata mala ina da shi sai ki kyale ka kai wannan kai haka kamar da masa da kayan safi ma alheri wala ya juzu lil fakiri bai halatta da fakiri an yas'ala illa miqdara ma ya sa julai sai dai gurgudun abin da yake bukata gare shi dole amma baya roƙo ya tara min baitin nahu na wani ɗaki na eh, wanda zai rufe shi daga ruwa wa taubin yasturhu da tufafin da zai suturce shi wa ta'amin yaqimuhu da abincin da zai tsayar da rayuwarsa wa yura'i fi hadhihi al-ashya ya kiyaye a wayna abubuwa ma ya dafa az-zamanu min ghairi talawudi fi shay'in min zalika nan kuma sai wajen na san ba abin da ya shafi mata eh, kowa na yin irin wannan to amma nan kuma fagen su ne sanin da aka ce a kyautatawa mata an kaga sun mazajin wani bai kyautatawa to ta dauke ne ba yi wuce ke tun da abin ya zama bukata dole ne muna da bukatar kazama muna da bukatar kazama muna da bukatar ga baki ɗaya abin da mazajen su suke musu magana daban abin da suke hari da su in kuma ba a yi shi ba to kowa sai ya ji sai an tozarta ka sai an yaɗa wa duniya haka ɗanka misalin aka gani yana tsince-tsince a tukuba tsere ko yana tsince-tsince wurin masu sai da burodi ko yana tsince-tsince wannan ɗana ka mai yake nufi ya ce mutunci wannan ji abu ne yawan Allah masallaci na da watan azumi na jini ihu yana kudu kusare barawo suna gane wurin shi sai ce ka ku tare ba wala ba shi ne zuwa kusa ce ce in ba cin mutunci ba kamata a ce ɗana zai bi layin tsare ƙarshe an ɗan ya bi layin sabin ne saboda ya ga abincin sabin ya fi abincin gidansu ya gan shi na bin sabin da abincin da aka kawo aka zai tsayanin abincin gidansu shi ba zai tsaye abincin gidansu ba abincin gidansu ma bai ma bari ma yadda za a yi wanda zai shi dai a ce babu ne a gidan kawai je ne yauwa ya san ya je ne ma zai samu mai kyau shi kuma bai san cewa ana ba shi ne saboda wani shi ba inda zai rabu da uban ba za a ba shi ba ita matar mutum da za ta je tana ta shiga nan ta roƙo ta shiga nan ta roƙo tana roƙo ne da sunansa inda ba tana ƙarƙashinsa ne ba ba za a bata ba a kasan wannan ko ba ka shiya ba dole ka ce Allah ya yi hanka ya je yana ba ka wurin jama'a su kuma mutane dama da yake masharanta ne sharri suke ne ba za su saurari ɗanka in kai yi musu bayani amma kai ba za su saurare ka ko da ka ji labarin an faɗa ma ka dan gaba ka ce za ka kai mutane to bari ku ji yadda aka a ah, mu ba ma so mu ba ma so subhanallahi subhanallah za a gani ma ka da ko ka zai fashe da shi amma kuma ya zama da ɗanka yana jin labarin mai kuke كيف ما قلت مشغلوا لي العيران ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه نتمنيشي من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه na fassaro ne na karanta wani karatu na fara bayani kafin fassara wa yu'ai ya kiyaye fi hadhihi al-ashashi wa fakirin mai ya kiyaye ma yadda faƙos zaman min gairi tanawuki abinda zai kawar da yunwa zamani masibar da ta same shi ta zamanin daga neman cikakke kuna kwalliya na mai daɗi imma na kwalliya wa ibba mai daɗi fi in min zalika ya yi misali a sai maka a gida kuna da shaura a ajiye shi Allah ya ba ku shi ko kuna yin sanai mai gida yana son ya bayar da wani training yau masu arziki nawa suka koma talakawa kama da ka koya wa 'ya'yanka cin shaura ka koya musu shan gari ka koya musu kaza tun akwai dukiyar ranar da fata a ko za ka gaba za su damu ba ka koyar da su ka horar da su to shi kenan mutum ya kiyayi abin da sun ya samu cikakke a ce ah, ah, malam akwai kunu a gidan a ni maganan ba su ga ƙasar haƙura tun da haɗa kunan ya samu wata rana za a samu sigan, sai kuma Allah ya riƙe abin babu na sigan, shi kenan ta san kunu ran da Allah ya hukunci amma ba za a roƙo su gaba tanawwuk shi ne mutum ya samu na ainihin wai me za a kira tanawwuk ne ina abu mai kyau akwai mai kyau a kaya akwai mai kyau da yake da suna a abinci akwai kyakkyawa a abun sha akwai menene kuna da bohol a gidan kuna shan ruwa ne ina kana da kofi wata tanawu ke da shan fiye wata ko kana da abin nan lisa a bohol a gidanka ruwan nan zai kula da karkashin kasar ku sha ruwan nan amma ka je kana roƙo kofi wata yin ka jirgin har ce karma ba ba ka sai a baka ce Allah wallahi wanda za mu sha ne wai zama kaza kaza wallahi wallahi wallahi sai na sai a baka katon katon din na sai ka gida Kan dai shi an ba ne ma sai ka da mutuncin gidan ku ka roƙo ruwa sai ka roƙo ruwa ka roba roba ba a je gida ai na sha ne ai ruwa ne ruwa duk inda kace haka ka ga fanta من غير تنوع في شيء من ذلك نعم ايه ويبدأ zamani abin da zai kawar da zamani ba zamani wannan zamani ba yunwa halin da mutum shiga ciki ya da fa'o zamanu sanyi ke damun ka kaga zamanin sanyi ne zamanu ana fassara shi masifa kamar misali a ce yunwa a ce sanyi a ce menene kaga shi ne za a rufe zamani a kawar da zamani ba zamani zamani wannan zamani ba ba ka ce ana nawa ibu zamani da dafa zaman min gairi tanawwaki naka ne eh? ban ji ba a'a ba na ka ne ai mu babu yanzu mun fita mu da wannan tukuna ji ka ka karanta kayan ka ka ce kayan ka eh. min ghairi tanawwuqi fi shay'in min dalika fa in kana ya'lamu idan yana sani annahu yajidu man yas'alu kulla yawmin kuna ji idan misali mutum zai samu wanda zai tambaya a kullum wanda ita ga mummunan halin ya yajid an sala akthara min kuti yaumihi bai halatta ya tambaya sama da abincin wannan wa lailatihi wannan ka ba ma za ku bari ku harci wannan ba idan misali mutum ya san kamar yanzu inda muke zaune inda muke zaune ne malam zuwa wannan ce ne ma za ka samu tsakanin mu to har ya zan yau din nan babu abin da za a karya a gidanka da abincin rana to bai halatta ka karbi abinci sama da na wani yau da za a ba misali da mai gida ko da mazaunin kamfa mai gida ko dai mazaunin kamfa to ga dauda ba kowa karkashinsa yanzu nawa ne zai ishe ka a wuni kai mana magana ba ga mutan ba na zai ishe ka kai wani ne rabu an kuɗi ne da ɗari biyu ɗari biyu da eh mai daɗi ne ba to yanzu dai akwai burodi ni ba ina sai akwai burodi ɗari biyu ga akwai burodi ɗari biyu ƙato sau daga nan ka ɗauko burodi na ka ɗin ruwa ruwa a rijiya ka sha to gobe sai ka jira sai gobe da yanzu ya ishe ka yau ka zo mu gumi a nan ka wuce ka je ka yi abu nan ɗinka da dare kawai ka shanya yana ka share gobe da safe Allah ya maka sake wa. a na rana ka kana cin na rana jin daɗi kake sai dai a ce to an matsa kaci da yawa na dare kafin shinkafa biyu zai isa ba ɗan jami'a ne ba bai ci a wajen uku kafin shinkafa zai isa na abunan kuna dafa yi tafi ɗaya zai isa to tafi biyu tafi biyu kusa an dafa har kyauta bai ba har gaba kyauta ka tsaya tun da dai abin yadda ku san wani dan majin ka guda ɗaya ka jefa wani dan manja ka waka shi kenan na ka yi ka samu wannan to ya ishe ka kar ka ƙara kar ka roƙa da na gobe don kana sa Allah zai baka gobe amma ka samu ba ba za su bari ka musu ba sahabbai an ka suka zauna ga ba ga abubuwan aka zauna a karatu yakan yanke jiki ya faɗi ana tsamman aljanu ne kuma ba aljanu ne ba gaya ce a ah, to a koma ai a shari'a an ce mudu nabi to a je mudu nabi suna abin da mutum zai ce abu ne to a ɗauka mudun nabi ya isa mutum an da to mudun nabi ya ishe shi mai zaman kafa ne in miji da mata ne mudu biyu mudun nabi biyu to ba zai ƙara wani abu ba. a wannan ya baka daban da ya baka ya bar ma gidan shi ma da sauran sai kita daga ciki wannan ba kyauta ne da daban ba shi ake magana ba kai dai ba wanda yake ma uffan toya mai ita ma ta ka to kar da yawa ka roƙi iya na yau in Allah ya warware ma shi kenan in ba ya warware ma gobe ma ka ƙara roƙa da haka Allah ya fitar da kai da kansa shine aka ce bai halatta lam yajuz بني نفريبا كراتين وري أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته وإن خاف ألا يجد من يعطيه إن يجد أرينا غبا غا أباشبا أو خاف أن يعجب عن السؤال كوكما إنا دجيم كن أن يبيها له السؤال أكثر من ذلك أو أن يأجركم عن السؤال ubiha halafa su'al an halatta masa ya iya karban aksara min zalika wannan duk kusan wannan ba mu shi wala yajuzu na hufin jumla bai halatta ga mutum a dunkule an yasala fawqa ma yakfihi sana sanatihi ya roƙa ko ma dai ne za a yi roƙe sama da abin da zai ci a shekara a shekarar nan ba wani kayan jin daɗi zai tara ba menene kaza a abin da za a ci a rayu ne wa ala hadha yatanazzalu alhadith almarwi fi taqdir aljina bi 50 dirhaman da wannan ne ake kaddara shi wace gani mai dirhami in dai mutum na mai yake da suna ni na da dirhami hamsin gani ne فإنها تكفي المنفرد ذات يتمتن المقتصد لسنة dirhami hamsin sai a yi tafi ka fitar ban ji abin da shi ne eh kudin da yawa amma shekara fa aka ce na shekara ba su da yawan yawan dari biyu da hamsin to an ka duba mutum abin da ke ci a shekara ya fi ɗari biyu da hamsin ɗin eh? ya fi ɗari biyu da hamsin ya fi ɗari biyu in mutum duba irin abin da yake kashewa da safe da ranar da menene da ya fi ɗari biyu da hamsin eh da shi kaɗai da ma ce shi kaɗai aka ce shi kaɗai mutum aka ce mun farida shi kaɗai ɗari biyu da hamsin eh a yara dubu ɗaya da yan tajiri ne bikin dubu ɗaya dai wata tajiri ne a yi wannan amma mutum ya fa bai da shi bai da inda za a yi wannan ai ba zai iya kai abincinsa dubu ɗaya ba eh eh sai eh. eh. eh, ka tun da ai abinci ne mutum zai nemi tsari sai yi duba irin wannan kaga yanzu ai abinci akwai abincin kala kala akwai shinkafa akwai tuwo akwai dankali eh, a dankali kaga ina da sauki <laughs> Eh, man man man to ai ba ka mai man gida ta jiri ne hmm? ai mai cin ga ban ga ya ta jiri ne yana da ya kamar lokota am yanzu a ce maka misali inda mutum ishe raye da irin mai wannan irin wannan matsayi in ka lura ka ga yana kusa da ƙauye-ƙauye yanzu ko kana zaune a ƙauye gona kan nan ka kasa tsare mutum ya rasa yin dankalin da zai zauna shi ma ya masa manaji ya dinga kakula tun da dankalin yana iya zama rumbu rungun mutum a can an ka gaba su sace a zan sace ma ka haƙo shi ka kawo shi gida akwai sigar da ake biya na ajiye shi ya daɗe inda wajen ɓangaren mu ne can in ka samu rogon ka kai ko ka samu kunyan rogo biyu ka saya to shi nan za ka iske za ka gama ranin ka gaba ɗaya in muka je muka je makanta da muna zuwa kawai za samu in ka sai tushen rogo guda kaza in ka ci rogo tushe ɗaya sai ka ci shi kwana biyu matsalan dama rogo gyada kuli-kuli don taɓa ta kawai baka neman kuli-kulin baka neman gyada in kuma ba da kai ba malalaci ne ba za ka shiga gona ka kala to gyadar eh? eh. da za ka hada shi da shi kowa ita mutum zai zama jere jere ba wajen zama mutum ne ba wannan ya shigo da mota to wannan na daukan dubu ɗari wannan na daukan miliyar ɗaya wannan na kasuwanci amerika da ingila wannan na menene ka je ka zauna tsakiya su sai baka zabu wanda ka ga dankali a abin da ka fara sayo maka za mu sayo maka don ka ga dankali akwai shi nan ne rayuwar ku ta GRA ta ta tsada wanda ku zai zama a GRA takardar gidan ka ɗaya jin miliyan guda ake takardar to ake magana ba kai ne ya kawo kanan ne ne da bukka take Najeriya ba ta tsahanci ba da za a ce mutum ya zauna GRA da kita ka bar musu GRA su in kuma gadi kake to suna baka kuɗi da yawa in shara kake kana kwasa musu bola to sai kai sabonka tunda ka za ka yi yake da shi amma ila amma mai iyali shara mai iyali ban da shi ya zuci shi ɗan tsaya a kai eh aikin janje suka yi kiyasi canzon suka biya shi yanzu Eh, gaskiya ne na ma gano yadda kai na gano da ba gwarda ne ba